بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باذن الله تعالى ta'ala mai ايو komai a yau 30 cicip ga watan rabi awwal a shekara دي 1432 daidai biyar ga watan maris watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha ɗin miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafin mai tarin albarka mawata malik a yanda za mu tashi a hadisi na dubu ɗaya ɗari uku da talatin da ɗaya a cikin kitabul bai'u kenan da imam malik ibn anas yake cewa a wannan babi mai tarin albarka babu bai'i zahabi wal bilfiddati tibran wa aina يجي وحدثني أم مالك أن أبي الزنادي أنه سمع سعيد بن مسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو في فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب وحدثني أم مالك an karantar da ni wannan hadisi daga wurin imam malik ibn anas in ji shi ubaidullah ibn yahya al-laifi ce wa haddasini babana ya karantar da ni wannan hadisi ma'ana yahya ibn yahya al-laifi an malikin daga wurin malaminsa shine malik ibn anas imamu al-a'imma imamu darul hijra an abi zinad daga malamin malik shine abu zinad annahu lalle shi abu zinad sami'a sa'ida ibn musayyib ya ji sa'id ɗan musayyab ana ta ibn musayyab ana ta ibn musayyib kamar da az-zurqani ya fayyace sai da ibn musayyab yana cewa la riba babu riba illa fi zahabin aw fi fidda sai dai akan abin da ke cikin zinari da azurfa ta wannan bangare kenan eh ta ɓangaren kuɗi kenan ta ɓangaren kuɗi ba abin da riba take shiga sai abin da ya shafi azhab da alfibba to ta yaya riba ta shiga menene sanadiyar da ya sa riba ta shiga don suna zinare da azurfa ko kuwa don suna matsayin kuɗi eh in suna matsayin kuɗi ne ya sa riba ta shiga zinariya da azurfa to lalle ilalla ya nuna mana ashe kenan duk abin da yake matsayin kuɗi ko da ko ganyen kabewa ne ya zama na babba mai faɗi yana matsayin dubu ƙaramin ƙarami yana matsayin ɗari biyar sabuwar huda tana matsayin dubu ɗaya abin nan ɗari ɗaya misali a wannan su ma riba ta shige su kenan tun da yanzu sun zauna matsayin kuɗi ina fata mun gane wannan to wannan maganar ita ce magana mai ƙarfin gaske daga cikin maganganun malamai da suka yi kuma ka ce mafi ƙarfi baki ɗaya akan cewar dalilin da ya sa riba ta shiga dan suna matsayin kuɗi sai zamana a zahabu wal sun wakilci duniyar kuɗi ta da idan aka zo ana cewa la riba illa fi zahabin aw fi batin aw naira aw dola aw riyal aw pound sterling aw kan aw din za su yawa junaiha masar kenan aw kaza aw kaza kaga za a dinga lissafa kudaden da yawa amma da aka dauki wakilan kudin baki ɗayan su sune azhab wal fidda sai duk wani kudi ya zauna matsayin su kun gane wannan da kyau ko duk wani kuɗi sai ya zauna matsayinsu kuma kamar yadda muke magana a karatun sharhu sunna